neman yadda shi abin da nake so in tafi a kan shi yanzu a su malam sa'idu mai kwano wanda suna daga cikin waɗanda suke su in aka zo ana fafuci karya za a yi a zaɓi shugaban da zai zama maslaha ga al'umma kama baki suke su shuru sai ta riga ta faɗi to sai kaga kuma sun danno da gudu 'yan wala bai'un kenan yauwa so amma musamman su shugabanni irin waɗannan zan tunatar da shi wani abu a baya yadda ka gan shi a gaban mai girma gwamnan zamfara yana wani hafizahullahu wa ra'ahu to nan gama a baya matawalla yake ce ma hafizahullahu wa ra'ahu sau da ka san da ka kan kujeran kai ma zai koma yana ce ma wani hafizahullahu wa ra'ahu sannan kuma a ah, idan akwai wata gudunmuwa da suka bayar dangane da zuwan su sun sani a nan ne nake cewa 'yan siyasa zan ja hankalinsu ta yadda wanda kuka san cewa sun tsaya sun yi muku abin da ya dace a lokacin da mutane suka juya muku baya to lallai ya kamata ya zamanto akwai sakamako dangane amma bari in tunatar da shi wani abu da ya faɗa baya akan wannan bari ku ji bidiyo guda biyu kafin in je wancan wallahi ba bincike ba tambaya takarda na isa wurin shi wallahi alladhi la ilaha gairu ina bacci sha bin dare sai na ji waya ina dagawa assalamu alaikum wa alaikum assalam mutuwar lamaradun ne gwamnan jihar zamfara sai na miƙe na zauna bisa garu ya ce ba excellency sa ya ce na ba da kuɗi a baka na ciwon nan taku to Allah ka cewa nan cikin ruwan asiri har shi malam tukur sai da yawan magana da muka fuskanci wasu matsaloli ya ce wani malam ba komai ba ne waɗannan matsalolin to kundi saboda your excellency ya kira shi yana zaune kan kujera ana cewa excellency ne wasu sai da ya miƙe ya zauna ku duba ku gani na rantse da Allah ta fuskar kima da daraja duk wani wanda yake da alaka da ilimi na farko dai an san cewa mulki yana da kima ilimi yana da kima amma dan Allah da ilimi da mulki wace gaba da wani ilimi amma ku duba ku gani Profesa Sani Rijiyar Lemo ba kwanan nan mutumin nan ya fito yana faɗa cewa wai bai ma kamata jami'ar musulunci ta Madina ta bashi ko da takardar digirin farko ba ballantana ta bashi ya zamanto dakta don girman Allah shine na faɗa ba na ce wannan abin da akwai zagin hukumomin saudiya a ciki domin jami'ar duk da za ta ɗauki wanda bai cancanta ba a bashi digiri har ta ɗauki takardar wato daktarin digiri ta bashi kuma kai kana najeriya ko ka je ka ka fara karatun ka samu matsala kai ka gane cewa bai cancanta ba su duka management din da gwamnati da kowa eh shine wannan ko yale suka gane cewa bai cancanta ba kai ka gane ci ba su gane bai cancanta ba kai ka gane cewa cancanta kaga akwai matsala ai su wannan kenan to bari zan ɗauko na biyun in saka wannan sannan in tafi kan wancan da nake son yi magana a kan shi bari mu ji wannan wallahi kuɗi ba su a yi wannan magana mukami bai sa a yi wannan magana wannan magana muna yin ne tsakaninmu da Allah akan abin da Allah ya ɗora mana shugabanci babban al'amari ne almulku lillah wa min Allah mulki na Allah kun ga shugabanci babban abu ne almulku lillahi wa min Allah to ku tambaye shi alilmu shi kuma ilimi daga wa yake zuwa to bari mu ci gaba da jin shi bani ko mulkin daga Allah yake daga in ya ba wani shi ai masa da'a ai masa biyayya a tallafa mashi a taimaka mashi domin ya cimma gaci cin nasara ce cin nasara mu ne gaba ɗaya kuma cin karo ne da ayoyin alkur'ani da suka nuna mulki ne na Allah ne shike ba da shi da wanda yake so yanzu ku ji mala'iku ku ji girman mala'iku ku ji darajar mala'iku ku ji matsayin mala'iku a wajen Allah amma Allah ya kalle sai ce masa inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sa shugaba a bayan kasa mala'iku suka ji haushi suka ce a ce ja'ilun shine na faɗa na ce wannan kalmar da mai kwano ya faɗa ya ce mala'iku suka ji haushi su da suke cewa iltizami da ƙur'ani da sunna akan fahimtar magabata na rantse da Allah in zaka shi aljanna da mabudin ta kace wani magabaci ne a wani tafsiri ne aka ce mala'iku sun ji haushi wallahi ba zai iya kawa ba kuma sannan jingina wa wannan kalmar zuwa ga mala'iku cewa sun ji haushi algafa ta mala akwai rashin ladabi a janibin abin da ya shafi mala'iku Allah ya ce mala'iku ku ji kusanci su ga Allah amma ke zan halicci mutum in sa shi khalifa suka ɗan ji zahi har suka ce Allah ya zai haka Allah wai mala'iku ne suka ɗan ji zafi wai suka nuna ma Allah wai Allah ya zai haka wannan fa yana yi ne fa lokacin dan ya kare wata kujera ta mulkin wani ya yadda ya faɗi maganar da koda za ta taɓa mutuncin mala'ikun Allah a daidai lokacin da imani da mala'iku yana ɗaya daga cikin rukunin guda shida na rukunin imani su wannan maganar da ya faɗa ita ma ta biyu da ya ce mala'iku suka ji haushi har suka nuna ma Allah subhanahu wa ta'ala wai Allah ya zai yi haka eh? inda za ka tambaye su ka ce ku da kuke cewa magabata magabata tambaye shi wani magabaci ne a wani tafsiri ya karanta haka wa ya faɗa haka za ka samu magana ce da ya ɗauko ta daga wurin kanshi bari ku ci gaba da ji alamu ma na sa abin da ba sani ba ku mani shiru to Allah ya san abin da ba sani ba game da sanya mutawallan maradu ya zama ya zama gwamnan jihar Zamfara na koyar da zabin Allah a lokacin bari isra'ila suka nemi annabin wannan zamani ya zaba musu shugaba aka zaɓo shugaban suka zo suna jayayya an na ya na hulmulku a alaina wa na ana haƙo bil mulki min suka ce ya za a bashi mulki a mun mummun fiye cancanta ta bai kushe ma gwamnati yana gida da wasu yana nuna wanda ke ci bai iya ba ga wanda ya iya kakar kenan ya ci gyaran allah ya nuna ma allah bai iya ba na tabbatar da dr dauda lawan dare bai kai ga kujera ba yanzu iya cin mulki ko gwamna a lokacin da yake kamfen dole sai da ya ɗaukar wa mutane alkawuran da zai iya kuma sannan ya faɗi matsalolin da ke cikin gwamnati da bannar da aka yi sannan mutane suka gamsu daga cikin hanyar suka zaɓe shi ina matsayin neman kujera ta irin wannan yanayin kai a gurinka kai sa'idu mai kwano a wannan lokacin inda za a buɗe abin kai kana kallon dauda dakta dauda lawan dare da ire-irensa a matsayin khawarij ne su domin ja suke da masu mulki kuma bai kamata su ja da mutum in yana kan kujerar mulki bari mu ci gaba da duk wannan mun yarda da Allah wallahi mun yarda da abin da Allah ya mun yarda za mu yi da'a za mu yi biyayya za mu yi addu'a za mu yi fata ta gari ga mutawallan marado Allah ya bashi nasara Allah ya mashi jagoranci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 kowa shi matsala a cikin mulkin shi ba wanda ya sai haka dole a sallama ma Allah da girma daukaka Sani shugabanni ba a yi masu gyara a bayyane ka'ida ta addinin musulunci shugaba ba a yi mashi gyara a fili a cikin jama'a domin wanda yana tozar jama'a ya jawo reni ka zo ka ce wani yana raba shekara kawai-kawai kuma shekara mai lahiya ya ce shekara mai lahiya ta dike nan ya gwamnati ke ce mutum da ya ba mai kwano ya sai yake raba mutane ya ce shugaba ba a mai gyara a cikin jama'a sai na nake so in tafi zuwa ga zuwan da aka yi kwanan nan da malamai gidan gwamnati hadisin da da shi ne duk wanda suke saka shi cikin bida'a suke saka shi ta sai in ɗauko hadisin sai mu karanta shi sai mu gani shin abin da ya faru na aikin da shi ya yi ya ɗabbaka hadisin yadda yake ko shi ma ya khalafa ma hadisin barin tafi kai tsaye zuwan da suka yi gidan gwamnati watakila a yi haƙuri da yanayin muryar ko da bai fito ba sosai gashi nan bari ku yi السلام عليكم الله وبركاته السلام عليكم الله وبركاته ina so da Allah mutane su kalli wannan zuwan da aka yi gidan gwamnati da malamai a gurin na tabbatar da cewa mutanen da ke gurin idan ka kalli teburin zaman ba za su yi ƙasa da mutum ashirin ba to bari zai ja hadisin da kanshi idan ya ja hadisin da kanshi ta sai mu kalli ma'anar hadisin da kuma abin da ya a aikace ya yi mu ɗabaƙa da hadisin ko ya khalafa bari mu ci gaba bari ku ku gan shi wa da musulunci ya girma ba a yi shugabanni sabo ta hanyar yau sai ya ce ba a aikowa da shugabanni nasiha ta hanyar mambari ko ta hanyar mediya sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idan za ka yi wa shugaba nasiha ka kama hannunsa ka keɓanta da shi so yanzu nan gurin za mu maganganun da ya san kai kusan minti tara da sakon biyu za mu ga cewa maganganun da shi ya zo a gaban gwamna dr dauda lawan dare kama hannunsa ya yi a ɗaki shi da shi ya faɗa masa ko ko a gaban mutane ne a nan gurin shi ma ya faɗa masa biyu kenan sannan kuma idan kai wa shugaba nasiha akwai bukatar mutane su sani ko babu bukata. idan babu bukatar a sani wannan ya aka yi aka sani ta fito wannan duka za ku ji abin da ya faɗa a matakin farko wannan hadisin shine ummul ba na duk wani mutum da ya ga banna ni bana daga cikin wanda idan shugaba ya ba daidai ba matukar akwai hanyar da za a same shi a mai nasiha ita ce aula amma ni ina da experience ta fuskar mu'amala da shugabanni wajen sanda duk wani ya san yayi wata ɓanna. kuma bannar a bayyane ya san cewa in kuka zo nasiha za ku mai yana iya rufe kofa ko in ya ga wata banna za ta taso ya ƙi sauraron ku har sai bannar ta ci wanda za ta ci sannan daga baya ya zauna da ku lokacin da zaman ba shi da amfani wannan duk muna da misalai akan waɗannan wasu abubuwa da suka faffaru hatta a nan garin so wannan shine to ya ja hadisin to yana so na ga akwai malam umar hasan a gurin wanda yana daga cikin wanda suka halarci zaman to na tabbatar da cewa in mutum ya kalli zaman Allah ya da ka Allah ya girma da baka yi da wani abu da masu a cikin alƙur'ani da girma za mu yi kaɗan daga cikin su saboda lokaci ya yi da shi ne ba da wuri الله الخير على ya yi magana wasu maganganun nashi haka suke a babin amana ta ilimi amma wannan hadisi na man da an yansa hadisi sultani da shi ya fara to shi nake so zan fara da shi sana ko wata magana da shi ma mai girma gwamna ni zan ja hankalinsa daga nan kuma na tabbatar da cewa saƙo na zai kai zuwa gare shi da izinin Allah akwai abin da ya kawo abin yana da fuska guda biyu wannan asari da suke kafa hujja da shi ya tabbata cikin littafin as-sunna na abubakar bin asim wanda ya rasu hijira 287 ya kawo shi babu kaifa nasi hatur ra'iya liwulati a namba ta 1097 wanda ya kawo shi cewa iyadu bin ganam ya ce da hisham bin hakimin awalan a rasulullahi ya kulu baka ji manzan Allah yana cewa ba man da an yansa hadidi sultanin wanda yake so ya nasiha ga wani mai mulki fi amrin a cikin wani al'amari fala yubdi alaniya kada ya bayyanar da ita a gaban jama'a ala wannan nasihar an bayyana ta gaban jama'a ko ba bayyana ta ba sai ya ce walakin li ya'khudh bi yadihi sai da ya kama hannunsa fa ya khalu bihi sai ke banta da shi to za mu zo menene maganan kalwa fa in qabila minhu in ya karba fa zaka to wannan madalla wa illa kana qad addallazi alaihi ko kana qad addallazi alaihi lahu to shi ya sauke nauyin da Allah subhanahu wata'ala ya dora na farko shi wannan hadisin wanda ya sake kawo shi dubu ɗaya da tamanin da takwas wanda ya ce su tasma a hishamu rasulullahi ya ƙulu man kanan inda hu nasiha wanda yake a gurin shi akwai wata nasiha liji sultanin faliya a khud biyadihi fa ya bihi ya kama hannunsa yake banta da shi fa in ƙabila qabilaha wa in raddaha da kana alaihi ya sauke nauyin da ke kan shi to wannan shi na farko dai shi wannan hadisi malamai suna da ƙauli guda biyu a kan shi wadan hatta abin da ya shafi inganci ko rashin inganci saɓani ake yi wasu su tabbatar da ingancin wasu su kura ingancin wannan kenan so shine malamai suka ce a kaddara cewa hadisin ya inganta shine yana da muhalli akwai kuma wasu hadisan da suna da muhallin da suna da buƙatar a haɗa wa'annan hadisan akwai abin da annabi ya ce fa ya bihi ya keɓanta da shi shin irin wannan nau'in nasihar da shi mai kwano yanzu a gaban mutane sama da ashirin sannan aka sa ta a social media tana daga cikin abin da yake kama hannun shugaba a keɓanta da shi domin kalwa kowa ya sani asali ku keɓance da mutum ku tattauna wani abin da ba wanda ya san mai kuka tattauna da shi shine kalwa don Allah ya kaito mana wannan to shi yasa za mu ga idan kana bin ƙur'ani Allah maɗaukakin sarki a wannan akwai khalaya ya khalu akan ce akhlu akwai khalwatan wa khala'an wa khuluwan wannan da ma'anar masdarinsa kenan yana da masajir guda uku khalwatan wa khala'an wa khuluwan da haka shi yasa akan ce khalal makanu shine idza faraga wa rahala sakinuhu idan waje waɗanda suke zaune a guri suka tashi suka bar gurin sai a ce khalal makanu sannan akan ce khalal ina'u shine idan faraga idan ƙwarya tana cike da da wani abu ya to komai ya ƙare ba komai a ciki sai a ce khala sannan akan ce khala wato idan waka a fi makanin idan ya auka cikin wani gurin da halin iwofinta layu za hamu fihi ba za a iya kafaɗa da kafaɗa da cunkoso da shi ba a gurin sai a ce khala sannan akan ce khala bihi shine idan fara da bihi fi khalwatin idan yake banta da shi a wani guri daga shi sai shi sannan akan ce khala al shine idan tasara alaihi in ya takaito akan wannan abu sannan akan ce khala shay'u shine idan mada idan abu ya wuce sannan akan ce khala alaihi shine idan atamada in ya dogara akan abu sannan akan ce khala bihi shine idan khada'ahu in ya yaudare shi sannan akan ce khala anil amri shine idan tabarra'a minhu in ya fito na fito ba ruwan shi da wannan abu. sannan akan ce khala'an shay'i shine idza arsalahu in ya aika shi sannan akan ce khala min al'aibi shine idza bari aminu in ya kubuta daga kowane irin aibu sai a ce khala minhu wa'annan ma'anonin na luga da yake dauka qur'ani ya dabbaka guda biyu a ciki akwai khala bihi shine idan fara da bihi fi khalwatin in yake ɓanta da shi suka yi wata tattaunawa da ba wanda ya san me suka tattauna sannan da kuma khala idza mada in ya riga ya wuce wannan Allah ya faɗe shi a cikin Qur'ani gurare kamar haka ya ce wa idza laqul ladina amanu qalu amanna sai ya ce wa idza khalau idan suka keɓanta ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un abinda suke tattaunawa a gefe ba dan Allah bane da ya san komai da komai baka isa ka san me suke tattaunawa sannan haka ya ƙara cewa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum sai ce afala taqilun sannan da faɗin Allah da yace ha antum ula'i wato tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalaw idan suka keɓanta addu alaikumul anamila minil gaizi Allah ya ce kul mutu bi gaidikum inna Allah alimun bi zati sudu sannan sai ragowan ayoyin Qur'ani gabaki daya su kuma sun dabbaku ne akan khala da ma'anan izama da idan abu ya wuce Allah ya ce inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhiran wa in min ummatin illa khala fiha nazir babu wata al'umma face Allah ya ce sai da mai gargadi zai wuce ta tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa amma kanu ya'malun irin wannan ya sake faɗa tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa amma kanu ya'malun duka a suratul baqara wannan aya ta 134 wannan aya ta 141 sannan a suratu ali imran Allah ya ce kada khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi ko fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin sannan yace wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul mal masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi rusul qala dukhulu fi ummin qad khalat min qablikum min al-jinn wal insi ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها litatluwa alaihim alladhi awhayna ilayka wa hum yakfuruna birrahman la yu'minuna bihi wa qad khalas sunnatul awwalina falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana sunnatallahi fil lati sunnatallahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalika alkafirun da kuma fadin Allah cewa qadaina لهم قرناء فزينوا لهم ما ma أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت min qablihim min al-jinn wal insi da kuma faɗin Allah ta'ala da yace wa qal wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma atu'idaa ataidanini an ukhraja wa qad khalat al-qurun ulaika alladhina haqa alaihim al-qawlu fi umamin qad khalat min qablihim min al-jinn wal insi wa kuma wadhkur akha adin id andara qaumahu bil ahqafi wa qad khalat an-nuzuru masu gargadi da wa'azi sun riga sun wuce sunnatan lahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatin to duka irin waɗannan ayan suna dabbakuwa ne akan khala da ma'anan maza a ya riga ya wuce shine am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'atikum mathalul ladina khalaw min qablikum da kuma fa hal yanzuruna illa misla ayyamil ladina khalaw min qablu da kuma walaqad anzalna ilaykum ayatin bayyinatin wa masalan min alladhina khalaw min qablikum wa mawqidatan lil muttaqin sai kuma ma kana ala nabi min harajin fi ma farada Allah la sunnatan lahi fi min qabl wa kana amru Allah qadaran maqdura da kuma fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yace ce lahi fil ladina khalu min qabl wa lan tajida li sunnatin lahi da haka cikin ma'anar da muka kawo na luga yana ɗauka ma'ana guda goma sha ɗaya to ƙur'ani ya ɗauki ma'ana guda biyu ya ɗabbaƙa su Kala da ma'anan keɓanta da abu da kuma kala da ma'anan abu ya riga ya wuce al'imamun nawawi da ya zo cikin sharhu sahihu muslim sai yake cewa qad zakara al-ulama'u annan nasihata malamai sun ambaci cewa nasiha lamma kanat ihsanan yayin da ta zamanto kyautatawa ce abu ne mai kyau sai ya ce yasduru an rahmatin wa shafaqatin da haka ake so ya fito sanda za ta fita akwai rahama akwai jin kai sai ce wa yuqsadu bihi ana nufi da ita nasiha din salahul mamsuhi yin gyara ga wanda ake wa nasihar lazima an taqa abin rufi wallini sai ce ya zama dole ta zama akwai tausasawa akwai bi a hankali wal husna da kuma kyau sai ce la bizammi ba ka zo zaka wa mutane nasiha ba kana zargin su wal hatki ka keta mutuntunsu wal qadhi ka soke shi wa ta'ayir ka ayyara su kamar yadda su suke wa malamai a ɗaya gefen idan za su yi nasiha a kansu ku duba ku gani in dai a taɓa malaman sunna ne shi wannan mutumin za ku ga ɗalibin duk ya miƙe kai hatta malaman da ba na sunna ba ma idan ka ga wanda ya fi kowa zagin su da cin mutuncin su to wanda ya inti intisabin kansa zuwa gare shi ne wannan kenan sai ce wa dalika limaru ya anin nabi sallallahu alaihi wasallama sai al'imamin nauyi ika wannan hadisin ta man arada an yansa halidi sultanin fala yubdi lahu alaniya walakin li bihi fayakhlu bihi ya kama hannunsa to yanzu sai mu duba magani shin yanzu yadda ya haka shin wannan a musulunci za a kira shi a ce masa halwa ɗaya kenan sana abu na biyu idan muka tafi littafin arraddu alar rifa'i walbudi fi kadhihi bima ala ahli sunnati wa da'awatihima ila al-bid'i wad dalal na Abdul da kuma littafin shi a wato qatful jani dani fi sharh muqaddimat risalat ibn Zaid a al da ya kawo a shafi na 173 sai ya ce wa idha khala nusu min ar-rifqi wal-lini lokacin da din nasiha ta kubuta aka rasa tausasawa da jin kai wa kana alaniyatan ya zamanto a fili za a dinga yin ta sai ce fa ya yadurru wa layin fa'u yakan cutar ba zai amfani ba sai ya ce wa minal ma'alumi abu ne sananne an na ayya insanin kowane mutum idza kana indahu naqsun idan yana da wata tawaya akan wani abu sai ya ce yuhibbu an yunsaha yana so a yi masa nasiha ne birifin walinin da tausasawa ku ji fa ba wai shugaba ba ya ce ayya insanin kowane mutum kenan ko malami ne yi kuskure idan za a nabbaha shi ya nuna cewa yana buƙatar akwai tausasawa da jin ƙai na Allah mu kaddara ma abin da malamai suke yi kuskure irin hanyar da su malam sa'idu mai kwano suke bi wajen cin mutuncin malamai wannan ita ce hanya ta riku da linu sai yake cewa an yakuna zalika sirran wannan ya zamanto a sirrance fa alaihi an 'amilan nasa ya yace wajibi ne kai wa mutane mu'amala bi misli ma yuhibbu an yu'amiluhu da irin abin da kai kake so a yi maka mu'amala da shi sai ya kawo wannan yace fa fi sahihi muslim a cikin sahihi muslim lamba ta 1844 yace fi hadisin dawilin an abdullahi bin amur bin al-as radiyallahu anhuma anna an faman a faman ahabba duk mutumin da ke su an yi zaha zaha anin nari a nisan tashi daga wuta a shigar da shi aljanna faliya a tihi ya hutu ya yi kokari mutuwa ta zo masa wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir a ti ilan nasi alladhi yuhibbu an uta ilai ka zo wa mutane ta inda kai kake so a zo maka lala cikin da suke cin mutuncin malaman sunna da sunan sunanci da salafiyanci su suna so a zo musu ta irin wannan hanyar mu da yake mun samu tarbiyya ta fuskar koyon karatu a gaban malamai za ku ga koyo yanzu ba irin wannan alfatsin nake amfani da su ba na rashin mutunci da rashin girmamawa da rashin ladabi ba irin wa'annan alfatsin ba sai dai idan ya yi magana a muƙabilin maganar da yi sai mu mayar masa da daidai da abin da shi kuma ya faɗa ko wata magana tashi in akwai zalunci to sai mai magana tun da layi hibbullahu aljihar bisu'i min alƙawli illa man zulim in an zalunce ka to dole ka fito kai bayani ka kare kanka akan zaluncin da aka yi maka a littafin albida'u ko albida'atu dawabituha wa asaruha as-sayfil umma na Ali bin Muhammad bin Nasir al a shafi na 41 da ya zo sai ya ce bayan ya kawo wannan hadisin sai ya ce hada huwa uslubi ulama'i ahlus sunnati wal jama'a wannan shine uslubin malaman ahlus sunna wal jama'a sai ya ce at-ta'ifa al-mansura an-najiya ta'ifa wacce ake taimakonta wacce za ta tsira Allah ka sa muna ciki fi nusrihim li wulati umurin wajen yadda suke nasiha ga shugabanni sai ce li'annahum yuriduna suna nufi li ummatihim ga al'ummarsu wal ibadi ga bayi wal biladi da garuruwa alkhaira was salaha suna son alheri da gyara sai ce huwa ma na a an anna ulama a fil waqtil hadir abin da muke kudircewa malaman mu a wannan zamanin huwa humul muttabi'una liman hadis salaf su ne waɗanda suke bin manhaji na magabata na gari yaqumuna bihi liwulati umurihim suna tsayuwa da wannan ga shugabanninsu sai ce bil uslubin ladhi zakarahu al ashek abdurrahman sa'idi da uslubin da ashek abdurrahman al'allama sa'idi rahimahullahu sai ce fahim layu yuqaddimuna nasaiha alanan ba sa gabatar da nasiha a bayyane hatta nasma'aha sai mun ji mai suka faɗa da wannan nasihar dai an yi ta a bayyane ita kan mun ji abin da aka ainihin wato faɗa sannan kuma kalwa a tara mutane irin wannan kana magana a gaban shugaba shin wannan shi ana iya kiran shi halwa sannan abin da za a sa social media yana ɗauka a watsa shi shin wannan shi ma ana kiran shi halwa wannan kenan sai yake cewa a fahim la yuqaddimuna an-nasa'iha alan hatta nasma'aha لأنهم يعلمون دومن سنسن أن بهذه الأسلوب غير آه da wannan usulubin usulubi ne da bai dace ba sai ce wala huwa min manhaj ahli sunnati bai cikin manhajin ahli sunna sai ce summa hum la yufsiduna tilkan nasaiha allati yuqaddimunaha bitamadduh bainan nasi sannan ba sa bata ta wannan nasin wanda suke gabatar da ita da yabo tsakanin mutane bi an ya kulu a fa'alna wa fa'alna ba sa fitowa su ce mun aikata kada mun yi kada ma'ana ko sun ne sun yi ba sa fitowa saboda neman yabo su mun yi kaza mun yi kaza sai ya ce wa qulna lahum wa qulna lahum mun ce masa kaza mun ce masa kaza ya ce ba sa yi ya ce li anna hada kama qala sa'idi fihi riya'un wa adamu ikhlasin fil nasiha ya ce domin a cikin irin wannan nau'in akwai riya akwai rashin ikhlasi sai ya ce wa fil waqti nafsihi fihi adrarun kathira sai ya ce amma alwaqa'i'u al'ayyi iniya ma'awulati wal umara'i amma wasu waƙi'o'i waɗanda suke mu'ayyane wanda za su auku tare da shugabanni fama saha minha abin ne ya inganta daga cikin ta fa innahu kana nasiha lil amiri mubasharatan inda zuhuri mukhalafa lis sunna idan shugaba i wani abu lokacin da zai bayyana cewa sabawa sunna ne a wata ƙadiya ayyananniya wani abu ya faru keɓantacce sai ce ma a wujudul ulfa bainahum tare da haɗuwar samun kai sai ce ai al'ulama wal umara malamai da shugabanni sai ce wal qasdu minan nasiha al islahu lat tashhir kama qissatu mauran amir a al-madina fa fi sahih al-bukhari sai kawo a cikin kitabul idayn to magana ta ƙarshe da nake so in cike da ita maganar da suke yawan kafa hujja da ita ta al-Imam Shafi'i da yake cewa wa qala al-Imam Shafi'i yace man wa'ada akahu sirran duk mutumin da yawa dan uwansa nasiha a boye sai yace faqad nasahahu yayi masa nasiha sai yace amma wa man wa'azahu alaniya faqad fadahahu wa shanahu ya riga ya in kai mai nasiha kaga al-Imam Shafi'i cewa man wa'ada akahu bai ce shugaba ba dan uwa kawai ya ce musulmi in za ka mai abu in ka masa nasiha a ɓoye to shikenan ka yi abin da ya dace ya ce amma da ka mai nasiha a bayyane ce to cin mutunci ya shigo to sai ku duba ku gani irin yadda suke tamo wuri da malami har ma wani malamin su ce kawai suna gani ya kamata a kama shi a ɗaure shi shine matsalar najeriya haka suke faɗa don haka maganar da kuma suke kawa daga abu darda ya ce man wa'ada akahu bil alaniya faqad shanahu wa man wa'adahu sirran faqad zanahu wannan shine abin da yake faɗa ta duk mutumin da ya dan uwansa nasiha a bayyane ya wulakanta shi amma wanda ya masa nasiha a ɓoye ya girmama shi ya mutunta shi to sai kaga irin yadda suke wa malamai da sunan nasiha wani abin bai ma shiga babin karatu ba sai kaga wani daga cikin tarbiyyan wannan mutumin ne kana iya ganin yaro a karkashin sa. ga wani tsoho ba maganan haihuwa ake ba ya ba maganan girma ake ba ko a'a yayi jika da shi amma in suka tashi alfatsin su ce mai dan iska su yi amfani da kalmomin da kai ka san ba babi ba ne na karatu ko raddi babi ne na rashin mutunci kawai haka suke yi haka haka haka ya karantar da su ya koyar da su ya nuna musu cewa su yi sai har ya kawo maganan imamu shafi cewa ta madani binu suka fin firadi wajen nubinin nasiha ta fil jama'a fa inna nasu bainan nasi na ummin taubi kila ardas a haka ya faɗa al'imamu shafi to wannan kenan to ƙarshe bari mu ƙarasa jin samu ji abin da yake faɗa akwai wata gaba muhimmiya da zai zo a kanta gabar yan uwan annabi yusuf zan ba da amsa a kanta ta. ba iya wani ce ba kai ne ba kuɗi ba wani abu ne daga Allah zuwa ba ka kuma da nan kuma suna kawai ta biyu Allah ba ka gaggawa mu labarin wani annabi ce annabawan bani Isra'ila wanda wai da zai suka a nada musu shugaba kuma Allah na nada wani ba kowa Allah na gudu ba ne حنا يكون له الرفعة كم يا الذي مجنون لأن يسير إن الله إن الله اصطفاه عليكم وكان مخصصا بالعلم والجسم سيأتي كم إذا ألا تبكي نسي ألا يأتي رسل ألا يمجي ويا كان مسيحيين يزرد يا كان الشيء مين قلنا لو أنا أبوه يتأكد لك Allah da rike da duk wanda zai ce kan me haka da mu kan me kan ce Allah ne ya ba ya ce kan me kan me kan me kai da ne abin da duk Allah zai rike ka annabi Yusuf Allah ya bashi annabta da mulki an wulaƙanta da shi ɗan uwan shi na biyu suka cuce shi suka wulaƙanta da shi suka sai shi a matsayin bawa amma ƙarshe da ya zo mai mulki da ke tabbas Allah ya bibita ka a kanmu ya kuma girman maka mu kuma mai kuskura a da muke sai ce na tafi ba a cikin na tafi ba a ba ba kun gari Allah ya gafarta mu shi ke neman da wannan ke zage tuna abin da suke mishi ba a ya girma gwamna Allah ya riga ya yi kada ka waiwaya baya wani ya yi kaza ya ya yi kaza haɗa ko da nan gurin maganar da Malam Sa'idu mai kwano ya faɗa akwai ta fuskar da daidai ce a matsayin Dr. Dauda Lawan Dare na wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya zo ya zama gwamna a lokacin da wanda ke kan mulki yana ganin ta kowane hali bai isa ba Allah shi kuma ya nuna isassa to lallai abin da shi aka yi masa a karan kankin kansa ni ma ina goyon bayan ya shiga cikin maganar 'yan uwan annabi yusuf bayan da ababen da suka faru daga karshe da suka zo suka same shi suka ce ƙalu a innaka la'anta yusuf kai ne yusuf ya ce kala ana yusuf wa hada a ni ne yusuf wannan ɗan uwana ne qad manna alaina kuma Allah ya riga ya baiwa akan mu innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al muhsinin Allah bai tozarta ladan mutane masu ihsani qalu tallahi laqad asaraka Allahu alaina wa in kunna la khati'in sai ce qala la tasriba alaykum al yawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahim sai ce Allah ya yafe muku to tare da haka abin da ya shafi shi mai girma gwamna dr dauda lawan dare idan shi aka wa a karan kankin kansa idan ya kau da kai shin idan abin da aka yi yana da alaƙa da haƙƙin al'umma abu ne da yana da iko ya kau da kai ko ko ko an kau da kai a nan duniya allah subhanahu wa ta'ala sai ya hisabi gobe alƙiyamu yanzu kwanan nan akwai wata minista kwaɗe daga cikin ministoci da ake ba da labarin cewa a gwamnatin da ta gabaya ta gabata ana maganan cewa a duk wata daga cbn ana ba ta kudin da ya kai biliyan 500 don a taimaki mutane ta cinye yanzu ana magana babu kudin so yanzu wannan idan aka yafi in ta yi wani abu ba daidai ba aka ce an kau da kai in kai ne shugaba ta maka ba daidai ba kaga wannan haka ake son shugaba amma yanzu shin wannan haƙƙin na mutane ana kallanta da shi shugaba zira ido ya kamata ya ce mata jeki kenan kuma tunda ya wuce an yafe mata ko ku a'a babu maganan zargi amma akwai buƙatar haƙƙin mutane a dawo musu da shi ko babu yaya za a yi wannan yana da kyau a ce an fayyace wa shi da ta dauda lawan dare a matsayinsa na gwamna a gane waɗannan abubuwan guda biyu waɗanda suke da ainihin wato bambanci wanda kowa ya san irin yadda yake faɗar irin yadda ya zo ya samu jihar zamfara cikin halin da take ciki idan shi a matsayinsa an masa ba daidai ba wannan haka ake so shugaba ya zama yana da inshira hussadar ya yafe amma haƙƙin mutane da ba nashi ba ne na 'yan jihar zamfara ne kuma yana da haƙƙin ya dawo da mutane haƙƙinsu ya kai zuwa shin wannan abu ne da shi ma ya kamata ya bar maganan shi kenan ta wuce kuya ya kamata a yi wannan duk yana buƙatar a yi masa taudihi akan wannan wato lamari yana buƙatar cikakken bayani akan wannan wato matsala ɗin kowa ya san yadda gudaje ka zaure ta ihu kafin zaɓe da matsalar gwamnan babban banki da yanzu tuhume-tuhumen da ake da abubuwa da suka taso yanzu a nan gurin ina da rahoto na mutum ɗaya da ake maganin cewa tsakanin makaranta ta abin nan firamare da sakandare da gidan rediyo da hotel-hotel da ya gina ya kai biliyan ɗari da arba'in mutum ɗaya kuma a waccan gwamnatin ya ɗibe su eh ba zargi ba cin mutunci amma wannan kayan tun da mun gane na jama'a ne to a dawo da masu kaya kayansu shikenan kar a wulakanta mutum ni ma ina goyon bayan haka amma ku zo ku yi fata wadda take akwai kudindinan da yana nuna cewa in mutum ga kayan mutane ana gani a hannun shi in ya ci a kyale shi ya ci banza a to kuma kaga wannan ai akwai matsala ai wannan kenan bari mu ci gaba da jin shi mu ji me yake bada yana cikin abin da za ka yi wa Allah godiya wa da yin abin da Allah ya so a yi abu domin ya cancanci yabo ya cancanci godiya ya mutunta ya girmama ya baka jagorancin miliyoyin mutane a wannan jami'in da Allah ta rike ka sifofin mulki sifofin mutanen da za a tafi da su shi ne ilimi da amana ان خير الإصلاح جبل طويل شوف إني أمانة إي أي تونش تكوبي أبو لكن دول زعزع تبين إذا ما أيكي حتى بتجي لنا كل إي أي وعيوة هنا أيوة. أمانة إذا هكا الله زيد لك بمجرد فصل يا سيدي الله يعلمك شو كمان الخير sai ya a masa mataimaka na gari inda nufin shi da alheri zai zaɓa masa shugabannin wannan maganar da ya faɗa gaskiya ne a nan mata tare da shi cewa duk wanda za a dauko amana al'umma a bashi a lura da ilimi da amana da kuma ainihin wato ƙwarewa amma bari mu ci gaba da dai Allah ya bani da Allah ka bani mataimaka na gari جل إكرامه Allah zai rufe ka a ƙarshe Allah ba ta na cewa Allah zai yi wata kawo ku haku a kawo salata wa aka wuce zakata wa amma mutum ma'aru wa ta hawa ne na wa ta hawa wannan kuma sai ba ne zuciwa da bayani shi amma da ba su mulki kawo zai da salata Allah zai rufe ka duk aikin da aiki بالبدل الأكيد إذا كنا صلى الله أكبر عليه الله أكبر إذا ألا يموت بنا كلمة ما كان يموت بنا أبو كأي كي كلمة ما نصف تؤجير وبلا بريد سلا في أي واسع الله تبكي من قال الصبر الله يبقى قبل تقوي صبر وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنستخدم منهم العصر har ƙarshen ayar da Allah ya abu nuna ni la yushriku da ni duk abin da shafi duba ko tsafe-tsafe ko surkulle da suna a samu taimakon inganta da tsawon ta zambara da wasa da shi mai jimar da shi kada ta Allah shi ne ba da tsaro makka gari ce wanda ya dai kasancewa ta sahara ga tsoro ga barazana amma duk da haka Allah ya kawo aminci ga mata tun wata lokacin shekaru abu abu Allah ya yi ila yin wani ila fiye da shi ta shi yi wasai bal ya abu yau ba hada alladhi at'amahu min ju' wa amana ba kowa Allah wajen lamarin tsaro ba matsalar tanadi kawai da ci to wannan maganar da ya faɗa a babin cewa tauhidi yana daga cikin asasi na security wannan maganan gaskiya ne wayanna ma kawai yanzu inda rigimar take tandan tandan tandan a gurin sa'idu mai kwano wa man kana ala shakilatihi duk dan tijjaniya mushriki ne so yanzu ban sani ba a tawagar malaman da aka tafi ma akwai yan tijjaniya ko ahlus sunna ne kadai idan ahlus sunna ne akwai yan izala ko wanda suke kiran kansu salafiya ne kadai sannan shin zai yi gwamnatin jihar zamfara ta tafi ba tare da 'yan ɗariƙu ba gwamna mai girma gwamnan jihar zamfara zai iya yin haka shi kaɗai idan ba za ta iya tafiya ba da 'yan izala kaɗai dole sai ta tafi da 'yan ɗariƙa ya hukuncin yin alaƙar ko haɗakar tsakanin 'yan ɗariƙa da 'yan izala shin idan wani taro ne aka kira masu tauhidi irin su a sa'idu mai kwano aka kira mu shirikai bai kamata su je ba ko ko idan gwamnati ta kira masu tauhidi ta kira mu shirikai saboda gwamnati ce ya kamata su je na faɗi mu shirikai ne a kudinta abin da su suke faɗa wato su suke ainihin wato faɗa so in koya ta kira ina matsayin ita kuma gwamnati ta zo abin da ta sa na addini ne ta haɗa masu tauhidi da mashirikai wannan din na bar shi zai yi hukunci akan waɗannan ainihin wato al'amura ɗin saboda haka ba na so in tsawaita a karatun ya tsawo kamar yadda 'yan uwa suka sani amma dai hadisi kamar yadda ya faɗa ga yadda hadisin yake so na bari ban yi hukunci ba ɗaliban karatu su hukunci hadisin da da shi ya ja ya fara man da an yin sa hadisi sultanin ya keɓanta da shi ya kama hannunsa ya faɗa masa kuma na kawo maganganun malamai cewa ba ka fito da abin a fili kakan keɓanta da mutum da makamantan ire-iren wa'annan to sai mu bar shi sai shi ya zo ya abin nan sai mu ji me yana da kuma Allah ya tabbata cewa kada ai wasa da Allah ka da tsaro ya zo ba za a da shi da kuma shi ta bada tsaro wanda da dai kasance ke da tsoro Allah ya kawo alifar da tsaro shi Allah ka taimake ni kamar yanzu da da ya samu dan uwa baro akwai lokacin da ya sa da an zama duka ruwa bayan karancin sannan al'ummar tana bukata a dawo da ita mutanen mu yi farin ciki da zuwa sun yi mama amma mutanen mu suna ɗabi'a ɗauki a gida ba a kula da bukatocin mutane wanda ke sa'a ma doka da kuma sa'a ma shari'a musulunci a tallafa musu a kula da su a kuma saurare su a dinga neman shawararsu Allah ya kai jagoranci Allah ya kai so wannan wannan shine ƙarshen abin da ya faɗa so yanzu wannan ne ba hukunci ne ba ga dai hadisi sun ce annabi ya faɗa kuma na kawo mai ma'anan kalwa kuma na kawo maganganun malamai da ma'anan ya keɓanta da shi shin irin wannan nasihar ita ma tana daga cikin ma'anar keɓanta da mutum na bashi a hukunci sannan abu na biyu da na tattauna maganar yafiya na faɗi cewa ta fuska ɗaya yana goyon bayan shugaba ya zama mai yafiya na da inshirahu sadar amma yin abu yana da alaƙa da haƙƙin mutane shi kenan shi ma ya kau shi ma wannan na bashi mutane su hukunci musamman waɗanda suke